Manyan ƙungiyoyi a gasar Premier na zawarcin dan wasan gaban Real Madrid, Rodrigo. Ƙungiyar kwallon kafa ta Arsenal da Liverpool da Manchester City da ko Manchester United duk an rawaito cewa ƙungiyoyin na zawarcin ɗan wasan mai shekaru 23 duk da cewa suna san da cewa zai yi wuya ɗan wasan ya koma ƙungiyoyin. Ƙungiyar kwallon ƙafa ta Real Madrid ba ta neman tattaunawa kan batun sayan ɗan wasan na Brazil amma za a iya shawo kansu idan aka sanya kuɗi da ya kai kusan euro miliyan ɗari domin sayan ɗan wasan. Rodrigo yana san da cewa akwai rashin tabbas a zaman sa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid kan zuwan ɗan wasa Endrich da kuma sayan Kylian Mbappe da ƙungiyar zata Hakan ta sa ɗan wasan ya mai da hankali ya rattaba hannu a sabon kwantaragi a watan Nuwamba wanda zai ci gaba da zama a ƙungiyar har shekarar 2028. Rodrigo ya ba da gudunmuwa da ƙwallaye 22 a cikin wasanni 41 a duk gasa a wannan kakar. Fatan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Getafe na sake samun aron ɗan wasan Manchester United a matsayin aro Manson Greenwood ya yi ƙaranci. Manchester United ba ta son barin ɗan wasa Greenwood ya ci gaba da zama a matsayin aro kamar yadda jaridar son ta rawaito. Rahoton ya bayyana cewa Manchester United za ta bar ɗan wasan mai shekaru ashirin da biyu ya bar Old Trafford za su sauƙaƙa tafiyar ɗan wasan na dindindin ne kawai. sabanin. ya ci gaba da zama aro a wasu ƙungiyoyin. Har yanzu Manson Greenwood yana da sauran shekara guda da yarjejeniya da club na Premier wanda zai iya raba su da ɗan wasan a wannan kakar. To ana ma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool na shirin barin ɗan wasan baya Joel Matip da ɗan wasan tsakiya Thiago Alcantara da mai tsaron gida Adrian da su bar ƙungiyar a kaka kamar yadda Football Insider ta rawaito. kwantaragin 'yan wasan ukun dai zai ƙare ne a ƙarshen kakar wasa ta bana inda rahoton ya nuna cewa liverpool ba ta da wani shirin ta musu kwantaragi joel matip da thiago alcantara da su sun yi fama da rauni a kakar wasa ta bana yayin da andrian a halin yanzu shine mai tsaron gida na uku a ƙungiyar ta anfield ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid tana aika masu leƙen asiri akai-akai domin sanya ido kan ɗan wasan baya na lille yaro kwararre kan musayar 'yan wasa Fabrizio Romano ya bayyana cewa a ranar Alhamis ne yana mai cewa dan wasan mai shekaru goma sha takwas ya bayyana burinsa na koma ƙungiyar ta La Ana danganta Real Madrid da Leni Yoro a wannan kakar tare da kwatanta shi da dan wasa Rafael Barre wanda ya koma ƙungiyar ta Real Madrid daga wani club a Faransa Lens a shekarar 2011. sai dai fabrizio romano ya ce real madari za ta fuskanci hamayya wajen siyan dan wasa leni euro daga paris saint-germain wanda ke kokarin kulle yarjejeniya dan wasan tun a watan janairu